Daga birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. Kun kama shirye-shiryenmu ne kai tsaye akan mita 49 ko kilo 6,170 ko kilo has biyar masu gajeren zango. Kuna iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes da bibiyar shafukanmu na intanet www.gtahausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook, X, Instagram, TikTok har ma da YouTube don samun labarai da ɗumɗuminsu. su. Jama'a masu mu Assalamu alaikum tare da sahabo Imam Aliyu da sauran abokan aikinmu ni Yusuf Aliyu Harande ke cewa barkanku da wannan safiya ta yau talata wadda ta yi daidai da 24 ga watan Maris shekara ta 2026 inda yanzu haka agogon gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. ga kanun labarai. Amurka da Iran suna ba da bayanai masu karo da juna dangane da shawarwari tsakanin ƙasashen biyu. Ukraine ta ce babu kokonto tana da shaidar cewa Rasha tana ci gaba da taimakawa Iran da bayanan sirri a yakin da take yi da Amurka da kuma Isra'ila. Najeriya za ta ƙara yawan mai da take haƙowa zuwa gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a kowace rana. wani hari da ya sanadiyar mutuwar mutane da jikkata wasu da dama. Gadan nan sun sa bon sun kare gadan nan. Sannan suka sa bon hanyar babana na ga mota guda hudu bon ya tashi da su. Ita kuwa siyasa ba ta da ruhi idan ba ta da adawa mai ƙarfi. Adawa ita ce gishirin dimokuraɗiyya. To duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni, to kaman miya ce wadda ba ta da gishiri. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan muna tafi da shirinmu na kukana, wanda Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya kuma zai gabatar. haka zalika mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Jiya Litinin Iran ta musanta cewa ta gudanar da shawarwari da Washington bayan da shugaba Donald Trump ya dakatar da barazanar da yi na cewa zai lalata tashoshin wutar lantarkin ƙasar. Sakamakon abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana da wasu jami'an Iran waɗanda bai bayyana ko su wane ne ba. Wani jami'a Turai ya ce ko da shike babu wata tattaunawar ido da ido tsakanin ƙasashen biyu, Ƙasashen Masar da Pakistan da wasu ƙasashe da suke yankin Gulf suna kai saƙonni tsakanin ƙasashen biyu. Wani jami'a Pakistan da wata majiya sun gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa sai ta yiwa gudanar da shawarwari kai tsaye na kawo ƙarshen yaƙin tsakanin ƙasashen biyu cikin makon nan a Islamabad. Trump ya wallafa a shafinsa na dandalin sada zumunta da ake kira Truth Social cewa Amurka da Iran sun gudanar da shawarwari cikakke kuma mai ma'ana na kawo ƙarshen yakin baki da a yankin gabas tsakiya. Sakamakon haka ne, yace zai dakatar da barazanar da ya yi na kai hari kan cibiyoyin wutar lantarkin Iran. Wannan sanarwa ta sa hannayen jari a kasuwannin duniya suka cira yayin da farashin mai ya yi ƙasa da dala ɗari a kan kowace gangarar ɗanyen mai. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Litinin ya ce sashen laƙin asirin sojojin ƙasarsa tana da shaida babu kokunto cewa Rasha tana ci gaba da baiwa Iran bayanan sirri, kuma yin hakan inji Zelensky zai sa a daɗe ana yaƙin na gabas tsakiya. Wannan mataki a fili ba zai haifar da ɗa mai ido ba, kuma tilasta tsaye da shi, domin zai iya haddasa ɓarna ne kawai. Hakkin kowace ƙasa ce wacce ta san ciwon kanta, na tabbatar da ganin tsaro da kare barkewar manyan fitintinu in ji shugaba Zelensky. Tuni kasuwannin sayar da hannayen jari suka nuna rashin gamsuwa kuma hakan yana shafar harkar makamashi a kowace ƙasa. Ta wajen taimakawa gwamnatin Iran ta ɗore da kuma auna hare-haren da take kaiwa, Rasha tana taimakawa wajen ganin yakin ya ɗore, in ji Zelensky. Hali yanzu kuma wani babban jami'in diflomasiyyar ƙasar ukraine ɗin jiya litinin ya ce jigilar jiragen drone zuwa iran da rasha take yi ya halatta a kai har ya cibiyoyin kera waɗannan jirage da suke rasha ganin ya kira ƙasashen yammacin duniya da su samar wa ukraine makamai da za su kai ga inda rasha take kera waɗannan jirage to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na amurka ke magana a nan washington dc Najeriya za ta iya ƙara mai da take haƙowa da ganga dubu ɗari a kowace rana na watanni masu zuwa, in ji shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPC Bashir Bayo Ojulari. Najeriya tana haƙo ɗanyen mai ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari shida zuwa dubu ɗari bakwai a kowace rana a bara. Yanzu tana hankoron za ta kai ga ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas a kowace rana, kamar yadda Bayo ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a gefen babban taron masu ruwa da tsakiya bangaren makamashi da ake yi a jihar Texas a nan Amurka. Lokacin da yake amsa tambaya ko Najeriya za ta iya cike gibi da yakin haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila kan Iran suka haifar na karancin makamashi. Da yake amsa tambayoyi a zauren taron, Mr. Ojilar ya ce kamfanin NNPC ya gudanar da cikakken bincike game da harkokin kamfanin a bara, yanzu ya fara aiwatar da sauye-sauye da ake bukata. gaida sahabo Imam Aliyu da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga gundumar Columbia. To yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni, inda hukumomi a jihar Nejan Najeriya suka tabbatar da tashin wasu bama-bamai har guda uku da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da jikkata wasu da dama. Haka zalika tashin bom ɗin ya yi sanadiyar karyewar wata gada da ke kan hanyar garin Bargu zuwa Lumma ta kuma zarce har zuwa iyakar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin. Ko da yake hukumomi ba su ba da adadin yawan mutanen da suka mutu ba ko suka jikkata, amma ana zargin mayakan ƙungiyar lakurawa ne tare da haɗin gwiwar na ƙungiyar Boko Haram suka dasa waɗannan bama-baman. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto, da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Wasu bama-bamai da ake zaton mayakan ƙungiyar lakurawa ne da na Boko Haram suka dasa su sun yi sanadiyar hallaka jama'a tare da karya wata gada da ke kan hanyar wawa zuwa lumma ta ƙaramar hukumar Borgu a jihar Niger, Najeriya. Rahotanni daga yankin na nuna cewa bayan tashin wannan bam da ya karya wannan gada. wasu bama-baman da aka binne a kan hanyar wawa zuwa babanna mai iyaka da ƙasar jamhuriyar benin da kuma hanyar wawa zuwa kayama da ke cikin jihar kwara sun tashi da wasu motoci guda uku lamarin da ya yi sanadiyar hallaka mutane tare da jikkata wasu mutanen da dama honorable aliyu idris kwankwaso tsohon shugaban karamar hukumar bargu ne da ya rasa wasu 'yan uwansa a hare-haren ya ce tsakanin ranar lahadin nan da ta gabata zuwa wayewar garin wannan litinin mayakan sun binne bama-bamai da ya yi sanadiyar hallaka jama'a To abin da ke faruwa a bargu yanzu kan ba daɗi. Hanyar mu muna ɗauko zuwa siya babba na ne gofanti ne, kungosoci ne a gora ne, gadan nan sun sa bon sun kare gadan nan. Sannan suka sa hanya suka sa bon hanyar babana na ga mota guda hudu bon ya tashi da su na inda suka sa bom din jiya da dare mutum nawa suka mutu wallahi ba mu samu fi gaba tuku don wasu ma suna rai ga Allah to yanzu kenan ba mai ta dasawa wurin kenan eh suna dasawa ba mamai ne ma suna da gwamna ya zo na irin maganganun da ya fada kasan su su kuma kasan su ma suna da tsoro hmm. suna an ce za a bi su a gama da su to kafin a zo bari su su gama mutane da mutanen mu da shugaban karamar hukumar ta borgu mai ci yanzu honorable muhammad nasiru abdullahi ya tabbatar da tashin waɗannan bama-bamai gama abin da yake cewa A'a, a at the time of the report da na samu ko da ranar nan babu rasa rayuka an ji mutane sun ji ciwo saboda motoci ne suke wucewa ba su san da shi ba ashe sun azana kiyoyi a hanya yanzu ciyaman tun da irin wannan lamari lamarin ya canza salo haka me kuke gaya wa mutane saboda a kiyaye Abun da muke gaya ma mutane shine fa kowa ya tashi tsaye ya zama very vigilant sannan in ba ta kama ka bane yawan tafiye-tafiye a kiyaye ta sannan ma in za a yi a yi kokari a bi shawarwarin jami'an tsaro To kawo lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haski daga rundunar 'yan sanda ta jihar Niger akan wannan sabon hari irin na tashin bam. To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da tashin waɗannan tagwayen bama-bamai. Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Obid Nana, ya ce ba su da tabbacin mutuwar mutane a kan wannan harin. reliable abin da muka samu shine mutum ɗaya rasa ransa da kuma wani an ji ya ji samu jituwa a wannan bomb da ta tashi. to amma eh. tun da kun samu wannan din akwai wani action da ita gwamnati take yi ko ko. eh yanzu investigation na kai. an tura an tura jami'an tsoro a je a duba lamarin ainihin labarin abin da ke faruwa don report ɗin nan an dai turo ne amma yanzu haka an shiga an tura jami'an tsaro su je su duba ainihin abin da ke ruwa da sojoji da polis da sauransu duk. Lamarin tashin bama-bamai a yankin na Borgu a jihar Niger dai yana zuwa ni ƙasa da mako guda da kai wasu hare-haren ƙunar baƙin waki a jihar Borno lamarin da ke ƙara jefa ɗaruruwan jama'a cikin yanayi na zulumi musamman a nan jihar Niger masu zirga-zirgar kasuwanci a tsakanin Najeriya da ƙasar jamhuriyar Benin. Mustapha Nasiru Batsari GTA Hausa Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. sabiya abin da ka aikata da su a lotan zaman duniya ya Allah ka yafe mana laifuffukan mu sun mana yawa shawara guda dan ba mutane kada ka zamo mai a gaida na batsari daga batun rai sai kuma na siyasa inda masana ke ganin cewar yunkurin shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu na mai da kasar kan tsarin jam'iyya ɗaya tilo hatsari ne ga jaririyar demokradiyyar kasar da ma nahiyar Afirka. Farfesa Abubakar Umar Kari, masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja, ya ce 'yan siyasar Najeriya ba sa da aƙidar ciyar da al'ummar su gaba. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke shirin karɓar gwamnan jihar Zamfara don zama ɗan jam'iyyar mai kati na dindindin a yau talata. Ga kaɗan daga cikin abin da farfesa ke cewa. Wannan wata babbar koma baya ce muhimmiya ga tafarkin siyasar Najeriya kacokan. Tunda kamar yadda waɗansu suke faɗa Adawa ita ce gishirin dimokuraɗiyya. To duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni, to kaman miya ce wadda ba ta da gishiri. To kaga ba za ta yi daɗi ba kenan. Ruruwa da 'yan adawa suke yi suke komawa jam'iyyar mai mulki ni ina ga ba zai haifar wa dimokuraɗiyyar Najeriya ɗa mai ido ba. Tunda dimokuraɗiyya dama a bace ta zaɓi. Takan ba wa al'umma dama su zaɓi irin abin da suke so. Sa'a nan idan bai musu ba su canja su zaɓi wata. To amma idan ana ta dawowa ana koma jam'iyya ɗaya. to kaga wannan zaɓi ya bushe kenan. To saboda haka a takaice duk da yake dai ita jam'iyyar da take kan madafun iko za ta ce nasara take samu to amma dimokuraɗiyya kanta koma baya take samu. To amma farfesa ba za a iya cewa saboda ayyuka da ita jam'iyyar nan take yi na kwarai ne ya sa wa'innan gwamnoni da sauran muƙarraban wata jam'iyya ta adawa suke komawa cikinta ba saboda suna ganin tana da manufofi masu kyau kenan? Yawa to anan kuma kana magana menene yake ma jawo ake wannan tururuwa ake fita daga jam'iyyun adawa zuwa jam'iyyar take mulki. Wato akwai dalilai da dama kuma ni bana jin ɗaya daga cikin dalilan ma shine wai wani aikin a zo a gani da ita jam'iyyar apc take kwata-kwata ba haka bane akwai dalilai da dama akwai guda biyu ko uku kwarara na farko dai shine waɗannan jam'iyyu cike suke da rigingimu da husume-husume da kacaniya musamman ma rigingimu kan shugabanci tunda jam'iyyu ne waɗanda daman ka zo na zo ne a zahiri inda siyasa ta bunƙasa ta haɓaka jam'iyya ya kamata a ce tana da alƙibla tana da aƙida to amma sai aka rashin sa'a jam'iyyun najeriya na jamhuriya ta hudu ba su da alƙibla ba su da aƙida ka zo na zo ne a jam'iyya ɗaya za ka samu mutane mabambanta ra'ayi akwai masu ra'ayin 'yan mazan jiya akwai masu ra'ayin gurguzu ko kwaminisanci akwai akwai 'yan bana bakwai akwai masu matsakaitar ra'ayi. To saboda haka idan ka ɗau jam'iyyu nan gaba ɗaya a kan faifayi maganar gaskiya shine babu wani bambanci tsakanin jam'iyyar APC da PDP da ADC da ABGA da Labour da sauransu duka ɗaya suke. To tunda kuma ɗaya suke to duk lokacin da wani ya ji an masa abin da bai ba daidai ba ko kuma yana ganin cewa za a hana shi cimma burinsa Shi shikenan kawai sai ya ƙaura. ya shiga wata jam'iyya na ɗaya kenan na biyu kuma akwai maganar da ake yi ta rashin mutunta tsarin mulkin jam'iyya abinda a turanci ake kira internal party democracy wato duka waɗannan jam'iyyun za ka samu ba su mutunta tsarukan mulkinsu da tanadi tanade da ake yi kowa abin da ya ga dama ake su kansu shugabannin jam'iyyar ba zaɓensu su ake ba a mafiya lokaci kawai naɗa su ake yi waɗansu masu faɗa a ne ko masu hannu da shuni waɗanda su suka dabaibai jam'iyyun su ne suke cin karansu babu baka wannan baya yi wa 'yan jam'iyya da dama ko kuma wasu daga cikinsu ba da musu rai to saboda haka shi kenan sai su ga hanya ta rufe musu sai su fita na uku kuma muhimmi shine zargi da ake yi akan cewa jam'iyyar da take da matafin iko wato jam'iyyar apc ita ce take kitsa duk rigingimun da ake a cikin waɗannan jam'iyyu saboda manufa ta tabbata cewa waɗannan jam'iyyu ba su irin ƙarfin da za su iya ƙalubalanta ko kuma tunkarar ta ba amma idan za a mata adalci ba apc ba ne ta fara wannan abu pdp ma ta yi a lokacin take ganiyar karfinta tsakanin shekarun 1999 zuwa 2015 su ma sun kwatanta irin waɗannan abubuwan sun yi ta dasa iri na rikici a cikin jam'iyyar app ta da da su cpc da su acn da su abga ta yadda su ma suka yi ta fama da rashin zaman lafiya to saboda haka wato wannan kaman wata dabara ce na ka kitsa rigingimu da kuma rikice-rikice a cikin jam'iyyar adawa domin ka kawar da hankalinsu ta yadda ma ba za su iya ba za eh, ka ba wani babban dalili kuma na ƙarshe mai yawa wani dalili shine akan cewa waɗansu tsoratar da su ake yi mai yawa saboda ko suna da kashi a gindi ko kuma akwai waɗansu laifuffuka ah, da suka yi a baya ko kuma ana musu barazana To wannan ma akan zargi jam'iyyun da suke kan madafun iko akan cewa su suke yin barazana a waɗansu amshakan 'yan siyasa ta yadda ba da suka iya sai su bar su su dawo ita jami take kargan mulki. Ina masu bukatar neman canji ni alhaji Musa dan kwairo abin da ne ya rida da canji in riga katama ce ko ta yi dotti ko ta ke ce ka canza ta gaskiya ne in ka samu kuɗi ka je banki ka canza wannan canji gaskiya ne in ka samu mu kaje ka je ka sawo sabuwan mota wannan canji gaskiya ne in ba wannan canji ba do canjin da kun ka kawo ƙarya ce ko ka shirya wannan ƙarya ce ko ka shirya. To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da na kwari zai shigo. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na Masu sarari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin kuka na Mahmud Ibrahim Kuri ke muku sallama daga sashen Hausa na Amurka ke magana. aka zo garinmu aka kashe mutum shida aka ɗauki mutum talatin da shida. hakkin gwamnati ne ta inganta tsaro, ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu. Idan rashin tsaro ya ɗore abubuwan da za su faru ga haƙƙin walwala wato zai zama akwai takaita 'yancin rayuwa da motsawa sannan mutane ba za su iya tafiya kasuwanci ko hulɗa cikin 'yanci ba saboda tsoro Yau shirin na ɗauke da tsokacin masana ne dangane da makomar haƙƙi da 'yancin 'yan Najeriya ta fuska tsaron rayuka, walwala da dukiyarsu. A dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su daga. Madalla. Masu ware kalubalen tsaro a Najeriya na ci gaba da barazana ga walwala, 'yanci da haƙoƙin 'yan ƙasar a yankunan karkara da birane. yayin da batun satar mutane da garkuwa da su domin karɓar kuɗin fansa ke ɗaukar salo iri-iri a yankin arewa maso yammacin najeriya hannu guda kuma hare-haren mayakan boko haramun ne ya yi kome a yankin arewa ta gabas kana ɗaya ɓangaren 'yan bindiga ne ke cin karansu babu babbaka a shiyar arewa ta tsakiya da sauran nau'ikan tarzoma da tashin hankali a sauran ɓangarori na ƙasar ta najeriya daban-daban jihar sokoto na cikin jihohin da ke fama da farmaki da hararen 'yan bindiga masu satar mutane kuma wani mazaunin karamar hukumar wurno ya koka kan yadda suka tsinci kansu a kwanakin baya am sunana na mabuhun kasa wurno local government argaba disili lugu area bala'in da ya faru garinmu wadda aka zo garinmu aka kashe mutum shida aka ɗauki mutum 36 a cikin garin lugu ranar naraba da daddare karhe goma sha ɗai saura minti goma suka afka magarin wallahi wata bindiga ko ga fim wallahi ban taba ganin ta ba ban taba jin ta ba wallahi muna cikin ɗaɗɗar wallahi muna cikin zulumi sai dai ubangiji allah shi kawo mana ɗoki don allah shugabanni ku ji tsoron allah ku ji tsoron Allah tun da ba nan ɗi zamu zama ba yanzu ai saɓanin ƙasashen waje da mu mutum ɗan yan an kawo rauni wallahi sai ka ga masu kula da wannan yanki ba su gabas ba su yamma sai sun ga abin ya amma gashi a ce mu daular osmaniya wurin lokal gama inda an kawara sarkin musulmi a jihar sokoto a ce an kai mai hari yan ta'ad na rance da Allah ban taba ganin wannan na rance Allah ko ga ko ga kallon fim ban taba jin kukan wata bindiga ba in ba nan ba billahi la ilaha illallah dai masana dokokin kasa ke ƙara fashin baki tare da fayyace nauyin da dokokin kasa suka dora wa mahukunta ta fuskar kare hakkin 'yancin rayuwa da walwalar 'yan kasar a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara a chapter ta farko kuma a part na biyu ya yi magana akan policies ɗin da gwamnati ya kamata ta yi wanda tambayar ka wanda a cikin wannan manufofin haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro ta samar da tsaro ta yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine hakkin ɗan ƙasa kan shugabanni. Su a kowane lokaci ai abin da yasa ake zaɓen 'yan majalisa. kuma ake ba su ƙayyadadden lokaci saboda ita doka kamar mutunci tana rayuwa tana tsufa tana girma wani lokacin ba har rashin lafiya tana yi so duk sanda aka zaɓi 'yan majalisa dole 'yan majalisa su fito su dokar da za ta kawo zaman lafiya ci gaban al'umma da inganta tsaro da tattalin arzikin jama'a. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Barista Amina Umar kenan guda cikin lauyoyin kare haƙƙin raunana a Najeriya. Shi kuwa kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya da ke zaman daraktan ƙungiyar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasa da ƙasa a Najeriya ya yi tsokaci ne game da makomar 'yancin rayuwa da walwala a tsakanin 'yan Najeriya. la'akari da sarkakiya da kamarin rashin tsaro a Najeriya. To idan aka duba yadda matsalolin tsaro suke ƙara rikitarwa duk da ƙoƙarin da ake cewa kamar hukumomi ko gwamnati na yi, to gaskiya dai ita ce idan aka ci gaba da haka ba tare da sauyi mai ƙarfi ba to haƙƙin walwala da tsaron 'yan ƙasa zai ci gaba da raunana sosai kwarai da gaske don haka idan rashin tsaro ya ɗore abubuwan da za su faru ga haƙƙin walwala wato zai zama akwai takaita 'yancin rayuwa da motsawa eh, tafiye-tafiye inda mutum yake so sannan mutane ba za su iya tafiya kasuwanci ko hulɗa cikin 'yanci ba saboda tsoro sannan zai iya kawo rushewar tattalin arziki saboda manoma ba za su je gona ba 'yan kasuwa ba za su buɗe shaguna ba wanda zai ƙara talauci da yunwa daga ƙarshe dai abin da nake faɗi idan rashin tsaro ya ci gaba haƙƙin walwala zai zama a rubuce ne kawai ba a aikace ba. Masu tsare ƙarshen shirin kenan a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na Amurka ke magana ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura. ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura. To da haka muka zo ga fagen labaran wasanni a takaici. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city pep guardiola ya lashe kofuna 16 kenan a jagorantar kungiyar kwallon kafa ta manchester city bayan da ajiya ya samu nasarar lashe karabar cup akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal da kwallo biyu da nema wadda hakan ya ba shi nasarar zamewa koci na farko da ya lashe kofin karabar cup sau biyar a tarihi ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal tana kokarin wajen ganin cewa ta samu nasarar lashe wani kofi a wannan shekarar wadda rabanta ta ɗauki wani kofi tun a shekara ta 2020 wadda ta lashe kofin ƙalubale na ƙasar ingila yayin da kungiyar kwallon kafa ta arsenal take jimami na rashin samun nasarar lashe kofi a gasar karamar kafa a can kasar ingila ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana yunkurin daukan matashin dan wasa na kungiyar kwallon kafa ta arsenal din dan wasan gefen hagu mai suna mali lewis kelly dan shekaru 19 da haihuwa wadda yake fafatawa kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila duk da nasarar da kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta samu akan kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai daidai dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Bernardo Silva mai shekaru 31 da haihuwa yana bukatan barin kungiyar da haɗewa da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona idan har kontrakinsa ta kare a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City. A nan kuma idan muka leka kungiyar kwallon kafa ta Barcelona hankali ya rabu biyu wa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Robert Lewandowski dan wasan mai shekaru 37 da haihuwa wanda ya taka rawar gani a kungiyar ta Barcelona inda ya ce yanzu hankalinsa ya rabu biyu ko ya ci gaba da zama zama kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ko kuma ya canja akalarsa zuwa wata kungiya da take fafatawa a gasar kasar Amurka nan ma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ne ta nuna sha'awarta da ganin cewa ta dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich Luis Goretzka dan wasan mai shekaru 31 da haihuwa yana yunkurin karkare zamansa a kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich a bazaran nan Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan sanyin safiyar ta Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can anjima cikin daren ku. Karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗaukar wasu rahotanni da cikakkun labaran duniya. Kada ku manta za ku iya ziyartar shafin mu na gtahausa.com don karanta labarai da ɗumaɗuminsu da samun cikakkun bayanai abin da ke faruwa a duniya. Godiya ta musamman gasa.